Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fata ana sha hantsi lafiya. Baba yakub makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Alhamis 31 ga watan Agustan shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Delta Najeriya ta ce za ta gudanar da wasu matasa a gaban kotu da ake zargin su da kulla auren jinsi ɗaya. Akwai kuma ci gaban tattaunawar mu da Farfesa gobe na Maiwa na Jami'ar Diop a kasar Senegal kan juyin mulkin Gabon wanda a baya ya zargi kasar Faransa da hannu a ciki. Muna kuma ɗauke da shirin na kasa da Suleiman Muni Barma zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Ghana da Ridwan Abbas zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Gabon mai arzikin man fetur da ke gabar teku a tsakiyar Afirka ta ja hankalin kasashen duniya yayin da jami'an soja a kasar suka ayyana kwace mulki a wani abu mai kama da juyin mulki a jiya Laraba. Sanarwar da aka yi a gidan talabijin na gwamnatin kasar ta yiwu ita ce babbar barazana ga mulkin gado na kasar. lamarin ya kuma bayyana irin gwagwarmayar mulkin da aka kwashe shekaru ana yi juyin mulkin ya kuma ƙara kawo damuwa a yankin da ma ƙasashen duniya a kan guguwar juyin mulki da ke tashi a yammacin afirka ƙasar gabon dai ta shafa fiye da rabin ƙarni a ƙarƙashin mulkin iyalin bongo omar bongo ondimba wanda ya yi shugabancin gabon tsawon shekaru 42 har zuwa rasuwarsa a shekarar 2009 tsohon sojan saman faransa ne kuma ɗan siyasa wanda ya karɓi mulki a shekarun da suka biyo bayan samun 'yancin ƙasar a gefe guda kuma amurka na ban diddigin abubuwan da suka faru a birnin libreville na ƙasar gabon a cewar fadar white house a jiya laraba sa'o'i bayan da jami'an soja a ƙasar da ke yammacin afirka suka kwace mulki fadar white house ta kuma kare ƙudurorin amurka a afirka bayan da aka tambaye ta ko guguwar juyin mulkin da ake yi a yankin alama ce da ke nuna washington ta kawar da idanta daga nahiyar da ke da arzikin albarkatun ƙasa a wani taron manema labarai ta yanar gizo john kirby daraktan sadarwa na majalisar tsaron ƙasa a amurka ya ce abin ya faru ne gaba ɗaya a cikin dare shugaban ƙasar gabon ali bongo ondimba da ya daɗe kan karagar mulki ya fitar da wani bidiyo inda ya tabbatar da cewa an yi mashi ɗaurin talala 'yan sa'o'i bayan da aka tabbatar da cewa shi ya lashe zaben da aka gudanar a baya-bayan nan a ƙasar wanda masu sa ido suka ce yana cike da kurakurai. Ukraine ta kaddamar da wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki a kan Rasha da safiyar jiya Laraba. Ta yiwu wannan shine hari mafi girma da Kiev ta kai a ƙasar Rasha tun bayan barkewar rikicin da aka shafa watanni sha takwas ana yi tsakanin kasashen biyu jiragen saman na ukraine sun auna yankuna shida na rasha ne inda ɗaya daga cikinsu ya taɓa wani filin jiragen sama a kusa da kan iyakar rasha da estonia da latvia jirgin saman mara matuki ya haddasa gagarumar magobara tare da lalata wasu jiragen jigila na yaƙi na il-76 guda hudu waɗanda za su iya ɗaukar manyan injina da sojoji da kamfanin dillancin labaran tas na rasha ya ambaci jami'an agajin gaggawa na faɗa kenan hare-haren da jiragen marasa matuki ke kaiwa cikin dare sun kwashe sama da sa'o'i hudu suna aiki a cewar jami'ai ko da yake babu wanda ya jakata kawo yanzu dai babu wani bayani daga jami'an ukraine duk da cewa ba kasafai kiev ke daukar alhakin kai hare-hare a cikin rasha ba To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, rundunar 'yan sandan jihar Delta ta ce za ta gurfanar da wasu ɗaruruwan matasa da ake zargin su da shirya bukin auren jinsi ɗaya a jihar a gaban kotu. haka kuma jama'ar yankin na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sakwato ya aiko mana da rahoto akan haka. Yayin da kasashen duniya daban-daban ke ci gaba da yin cece kuce dangane da batun haramta dokan nan ta auren jinsi a duniya. A Najeriya dai batun na auren jinsi na kara ta da jijiyoyin wuya musamman tsakanin 'yan kasar. biyo bayan ire-iren matakan da hukumomi ke ɗauka tare kuma da kokarin gurfanar da waɗanda ake tuhuma a gaban kotu da yin auren na jinsi a najeriya tuni dai gwamnatin ƙasar ta najeriya ta haramta batun na auren na jinsi a faɗin ƙasar a baya bayan nan dai rundunar 'yan sandan jihar delta ta sanar da cewa ta kama akalla mutane 200 da take zargi da yunkurin auren na jinsi a jihar ta delta kuma ta ce labudda za ta gurfanar da su a gaban kuli'a dsp bright edofe shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar delta yana cewa ne rundunar 'yan sandan jihar delta ba za ta yi kasa a gwiwa ba za ta gurfanar da waɗanda ake zargi a gaban kuli'a bisa la'akari da cewar dokar najeriya ta haramta auren na jinsi a faɗin ƙasar don haka ta dakatar da gudanar da kowane irin taro a fadin jihar ta delta wanda ya jibanci auren na jinsi dangane da haka ne dai 'yan yankin na niger delta ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan dambarwa wannan da ke da suna david okoye ya ce my opinion is that the police is doing their work even though we, we have freedom of uh, choice yana cewa ne ra'ayina shine 'yan sanda dai sun gudanar da aikin su na san kowa yana da incin da ya abin da yake so amma dai ya zama wajibi mu girmama al'adunmu kuma muna fatar jami'an 'yan sanda za su gurfanar da waɗanda ake zargi a gaban kuri'a domin wannan abin kunya ne kamar yadda kundin tsarin mulkin najeriya ya tanada kungiyar kare hakkin bil'adama ta najeriya a yankin na na niger delta tuni dai ta fara tsokaci dangane da halin da aka shiga motaru muhammad dan rajin kare hakkin bil'adama ne a yankin na niger delta ya ce abin bai zo mana da mamaki ba saboda yanayin ita yadda jihar take kuma a mudin da mun sha formata 'yan sanda a cewa akwai wa'anda muke zargin suna yin auren jinsi a duk da yake an haramta shi kuma ya haramta duk da yake an haramta shi a Najeriya gaba daya kuma an an tabbatar da cewa za a ɗaura mutum shekara sha uku aka same shi ya aikata wannan abun amma su haramcin abun su bai zama wani abu ba sun koma suna yin shi a ɓoye a wasu wurare kuma ina tabbatar maka wannan da aka kama ma ba su kenan ba akwai su da yawa a wurare da muka kwarmata mai yan sanda a wasu lokuta da suka wuce kuma wannan din ma yana ɗaya daga cikin kurmatan da muka yi da yasa aka samu nasara kuma aka eh, samu damar kama su. Ko a baya bayan nan dai sai da aka kama masu auren jinsi a jihar Legas da suka kai su hamsin da bakwai Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya. A gaida Lamido Abubakar Sokoto da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya. amurka ta bayyana damuwa kan cewa rasha na gab cin mai yarjejeniyar sayan makamai daga koriya ta arewa domin karfafa yakin da take yi da ukraine mai magana da yawon fadar white house akan batutuwan tsaro john kirby ya shaidawa manema labarai cewa amurka na da yakinin tattaunawar sayan makamai tsakanin rasha da koriya ta arewa na ci gaba sosai ya ce a kwanan nan ministan tsaron rasha sarge shoigu ya kai ziyara koriya ta arewa domin kokarin shawo kan pyongyang ta sayarwa rasha da makamai kabi ya kuma ce shugaban rasha vladimir putin da takwaran aikinsa na koriya ta arewa kim jong-un sun yi masayar wasiku inda suka yi alkawarin kara haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu bayan haka amurka na da bayanan sirri da ke nuna cewa wata tawagar jami'an rasha ta je pyongyang bayan ziyarar ministan tsaron kasar a jiya laraba shugaban amurka joe biden ya yi gargadin cewa har yanzu mahaukaciyar guguwar idaliya tana da matukar hadari duk da cewa guguwar ta dan lafa bayan da ta isa gabar tekun jihar florida ya kuma ce bai manta da waɗanda gobarar daji ta shafa a hawaii ba kalubalen mummunan yanayi da ya fuskanta a baya-bayan nan na gobarar daji da ta kona wani gari mai tarihi a tsibirin mawi da kuma mahaukaciyar guguwar da masu hasashen yanayi suka ce za ta iya kawo bala'in ambaliyar ruwa shugaba biden na jam'iyyar democrat da ke neman wa'adi na biyu ya ce ya yi magana da gwamnonin jihohin florida georgia south carolina da north carolina wato duk jihohin da guguwar idaliya ta shafa ya kuma samu bayanai karo na biyu daga diane creswell shugabar hukumar ba da agajin gaggawa ta tarayya sannan ya kuma umarce ta da ta gana da gwamnan ron desantis na republican a yau alhamis don fara tantance girman barnar da guguwar ta haddasa da kuma bukatun da ake da su. da Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A shirinmu na baya, Farfesa Abube na Maiwa, malami a jami'ar Diop ta ƙasar Senegal, ya zargi ƙasar Faransa da hannu a juyin mulkin ƙasar Gabon duk da yake ya ce ba shi da hujja akan haka sai dai na tambaye shi ko dai darajar faransa na dusashewa ne a gaban kasashe da ta yi musu mulkin mallaka ba wani cewa da ah, wai darajar tana ga ba ne a nahiyar afirka ai su mutanen kasar faranshi a can cikin kansu ba duka kawai wata daraja ta su ba ta nan ga faduwa kasar faranshi wato rasha ce kawai ta kiranta ne musu markashi eh, eh, a cikin nahiyar afirka su a gare su duka abin da suke nan suna aikata a cikin nahiyar afirka daidai ne mutane ne wa'anda an tsere musu ta kowane fanni ta tunani, ta lissafi ta kowane fanni dai an tsere musu zuwa dai ga eh, wata siyasa da suke yada a nan nahiyar afirka wato su dai kullum suna ganin makarkashiya in ba su in ba su zargi eh, rasha ba za su zargi china ko su zargi turkiya ko su zargi indiya ko su zargi wata ƙasa can ko su zargi yan ta'adda ko su zargi ma a cikin gida ma wa'anda kama sun tsane su alhali kuma abin da suke yada shi ne hakan wato ni a ganina hmm. maimakon ya kai a ce wai kasar gabon ta kubce musu kwata-kwata gwanda sun yi rigakahi an ce ya yi magani su kankan mm. su yi mulki baki wanda suke so su dora domin su ci gaba da amfani da arzikin na kasar gabon kamar da suke suna amfani da shi a yanzu haka ban ce haka nan bane amma ni a na tunani haka ne aji da kasar mm. gine Kiri. tunda wannan juyin mulkin da aka yi a gaba ana ya kwatanta shi kamar da juyin mulkin da aka yi na gine Kiri. inda gine kiri tsohon shugaban kasa shi gyara huska ne ya kawo ga eh, kundin tsarin kasa ta cewa da ya samu wa'adi na uku a nan wurin kuma wa'adi na uku ne wannan kin ya samu wancan yana shirin zuwa zaɓe aka hambarar da shi aka sa wani ma da ya zamanto ya zama cikin rundunar sojojin horashi na kasashen waje wannan don biya kowa san da haka wannan shi kuma an san da ɗan gidansu ne dan gidan su bangokin ne wato dukkan su dai in aka je aka diba sun bambanta da wannan asimi goita na mali da ibrahim traore na burkina faso da abdurrahman tani na niger To ranka daɗe yanzu da kila kake cewa ah, ita Faransa takan ce ana mata makarkashiya ce to baka ganin ganin irin gudunmuwa da waɗancan kasashen suka juyin mulki suka samu da kasar rasha tana da hurumi ita faransa ta ce rasha ce ta ke mata wannan kutun gwila kasar faransa ta kuka da kanta ko ma in ce kasashen turai ko kasashen yammacin duniya su kuka da kansu irin abin da suke shirkawa ne a nan cikin nahiyar afirka shine mutanen nahiyar afirka al'umma ba su gamsu da shi ba alal misali idan aka ɗauki hulɗa tsakanin china da rasha da eh, turkiya da india hulɗa wadda suke kullawa da eh, ƙasashen nahiyar afirka wato sukan kawo tallafi sosai sosai ta kowane fanni ta dai rayuwar ɗan adam haka to amma mu yanzu ƙasashen turai sai suna zo mana da yanayi irin na luwaɗi irin na maɗigo suna so su aika mana su wannan mu baya ci da mu mu abin da muke so shine cewa ƙasashen su ci gaba ba a kawo ba ana ana kawo mana ababe wanda suna saba ma al'adunmu suna suna saba ma addinanmu da sauransu to yau kasashen turai da kuma in ce kasashen yammacin duniya wannan abin shi suka sa gaba wannan demokrasiyar tasu da suke nan suna faɗi demokrasiya battaci da ɗan adam na faɗi battaci da ɗan adam su ma su je su ɗauki tarihin kasashen nasu kasashen turai da kasashen yammacin afirka su ɗauki tarihin nasu ai tun azal ba demokrasiya ta kawo su cigaba ba sai da sun ka cigaba ne sa'annan su kawo zancen demokrasiya wannan kuma kowa ya san da haka tun kasar tun tsohon greece ake haka inda demokrasiya mata fito haka yake sai ciki ya wadata sa'annan za ka eh, neman demokrasiya to anan mu muna cikin wahala mun samu kasashe wanda suke kawo mana tallafi fiye da irin wanda su kasashen turai da kasashen yammacin duniya suke kawo mana mai muhimmanci su suke kawo mana to kowa ne inda kake samun wani amfani ba can ba kake yi farfesa bube na maiwa kenan akan juyin mulkin kasar gabon kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan. zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana ni ba kana da bayan ma ka goya ni ba kai ka dalla yanzu kuma ga silimin bar barma da shirin mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaimu Muni Barma. Yau muke bankwana da Abdulrahman Yusuf, lauya mai fafutukar kare hakkin takwarorinsa na kasassu a kasar Ghana. Jami'i a ma'aikatar jin daɗin rayuwar al'umma bakon shirin abin misali ne ga masu bukata ta musamman. Ganin yadda ya dage da neman ilimin zamani har ya cimma burinsa na zama masanin doka. Illolin bara a wajen naƙasassu musamman ga waɗanda suka mayar da ita sana'a. da matsalolin da ke tattare da tsarin biyan kudaden tallafin masu bukata ta musamman a ghana na daga cikin batutuwan da za mu karkare hirar da ta hada shi da wakilin sashen hausa a kra idris abdallah bako inda akwai rajista for instance eh, kowane person with disability sunan kana nan biometrics kana nan kana da accounts da za a send maka kudin ka direct to you ya fi girma da yadda za a je a taru a layi amma yadda wani su ake ban mutane suna yi suna suna go through a je a karbi wani mega amount kudi kadan kudi kadan kuma sha a je a ayi layi kudin ma sometimes ma ba shi assembly sun ga according to some reports ana doka ma a use for other things in. da bai dace ba ya kake ji idan ka ga masu fama da larura irin haka suna bara <laughs> wallahi magana da gaskiya akwai damuwa don bara da kanshi ko addini musulunci bai encourage bara in ka san kaman addini musulunci yana so mutum ya tashi ya yi wani abu da hannu kansa ya samu abin da zai sa bakin shi bara ba abu ne it's is not dignifying enough ka gane ko do dai an encourage mutum ni mutum na neman taimako addini ya nuna cewa kama a taimaka masa amma addini kuma ya discourage mutum kaje kana nema kana kana bara yasa dukan nan duka ya fito ga al'umma da mindset mutane yawanci ana gani kamar baran nan shine easy way out saboda kuma gwamnati kuma bai taimakawa sosai in kuma mutum bai da karatu bai je bai da wani aikin da ya masana da ya koyi option da zai opt for shi ne ya je ya yi bara ta gane amma tun gida an ba ya san kaman no ko ka you are disabled ma. you can do something with your life ba give up kan shi ba ko kuma shi ma bai give up kan shi kan shi ba wanda duka ke da wanga situation ko kuwa wanda duka ma ke so ya yi wani abu da rayuwar shi san kaman yana farawa ne da kanka in kana son ka achieve wani abin life yana farawa ne da kanka ka gane ko sannan in ka taimaka ma kanka she a taimaka maka kare barin na kasan nan ka kai shi kasa kuma kamar yadda nake life na da na go through na meet challenges da yawa my journey to becoming a lawyer but eh, ban bari wannan ya kai ni kasa ba ka ci gaba da na ci gaba da i met a lot of setbacks na i lifted up myself taimako mutane da tawakkuli da Allah da sauransu i was able to go through it so, what is wasu suna zuwa law school for four years five years ba su kare amma ni cikin aiko Allah na kare din da wurin time na na kare two years ne da ake yi shi noyi in ka san Ghana law school yanda yake gold building ne amma saboda zuwa na wurin na an zuwa sun yi ram saboda kai saboda ni farkon da na je wurin na director ne da ya gan situation ana dauka na ne a kai ne lecture room shi ce wai bai so bad reportage media bai so a bata maka so ya ce wai transfer na zuwa gimpa don gimpa na da elevators yana da lift rams wurin na rams wurin na yin shi shirya muku disability friendly ne wasu yasa na je wurin gimpa na by the time a komo da nema kwallon na shi suka yi ramp for wheelchair users amma still there was muna da matsala wurin shigan haji da kusfa wurin kana zaune kan wheelchair you can't access those places kuma dokan da muke da shi disability law act 715 da aka pass 2006 ya ba da 10 year moratorium cewa kowane building da ya zama public place duka a make na jama'a duka a mai da shi yadda za a yi zama accessible to for people with disabilities amma ka duba bayan an yi wani kuma makaranta ce da yake da eh, ake koyan shari'a shari'a ake so a yi nuna mutane da ake adalci amma ba a yi ba ba yi ba hatta ma ko supreme court yau in ka je ma kana use wheelchair ma ba yi ban kaga shi shiga supreme court wheelchair eh, kotun koli haka ne district courts eh. dukan nan duka is it's not possible you find it difficult ka shiga shirin ce high court na accra high court complex wai ne kake kan akwai lift smallin abin amma 10 years in the law ya bayar ya ce we within 10 years uh, are making accessible for wheelchair persons with disabilities and uh, provide that uh, facilities for haka bai yi ba bai kagani so governments mu kuma they are not doing much yanzu kana kira gwamnati gwamnati ya duba sa ido ya shouldn't only be about uh, eh, rhetorics the lip service ba maganan baki ba a aikace regulations na gwamnati ya pass ya ya make sure kama an formulate wannan wannan na ya sannan kuma ya ya free education nan ilimi kyauta to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin abdulrahman yusuf lauya da ke accra a kasar ghana da wakilin muryar amurka idris abdullah bako ni sule muni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muna lafiya a gaida sule muni barma kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga ridwan abbas da sharhin jaridun ghana Da babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic damu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarinta shine gwamnati ta kaddama da shirin shuka don abinci fiska ta biyu wadda ta mai da hankali akan kan ranci sauƙaƙe a kuma kan lokaci. Jaridar ta ce gwamnati ta gabatar da shirin shuka don abinci da kuma ayyuka fiska ta biyu wadda zai tabbatar da irin nasarori da aka samu a fuskar farko na wannan shiri da aka soma shekara ta dubu da goma sha bakwai shirin na shuka don abinci karo na biyu wadda kuma aka sani da tsarin bayar da ranci zai inganta bayar da rancin kan lokaci kuma mai sauki musamman wadda aka tsara don cimma bukatu na manoma wannan shiri manufansa farfadowa da kuma zamanta aikin gona ta shiga aikin gadan-gadan na fagen kamfanoni masu kansu tare da inganta hidima da kuma tabbatar Da an ci amfani ko kuma dai amfanin da ake samu ya yi tasiri tare da samar wa matasa ayyukan yi. ya zauna da malamai akan farfado da ilimi. Wannan shine labarin da The Chronicle ta rawaito jarida ta ce malaman koyarwa a jihar Ashanti tun jinjina wa ministan ilimi Dr. Iyawa Usai Edichum dangane da abin da suka sifata da zama da su da yayi na tarihi domin sanin abin da ke kai taimakawa kuma muhimman abubuwa tare da su waɗannan masu ruwa da suke a tsarin na ilimi sun yi imani wannan mataki na ministan shine hanyar da ya kamata a ɗauka domin fuskantar ƙalubale da koyarwa ke fuskanta inda lallai ana buƙatar ƙasar ta cimma amfani na koyar da karatu. sai kuma jaridar ganiyar times da ta ruwaito wannan labarin an lakana wa hukumar rake kula da abinci da magunguna na kasar ghana wani babban matsayi na cibiyar kwarewar kula da magunguna jaridar ganiyar times din ta nuna cewar hukumar kula da abinci da magunguna ta sake samun babban maki a ƙarshen taro na cikin tara na kula da magunguna na afirka wadda aka yaki gali ƙasar ruwa wanda inda aka ayyana mata matsayi na cibiyar nahiyar afirka na kula da magunguna da kuma sa ido na magunguna din a afirka ƙarƙashin cibiyar raya tarayyar afirka sabuwar ƙawance na cigaban. Afirka. Za mu karkara sharhin jaridun na yau da wannan labari daga Herald ana wulakanta lancin mante zuwa ga yin murabusin siyasa. Kada yake wasu kusoshi na jam'iyyar NPP da sun bayyana da wasu dalilan da suka jawa haka. Jaridar ta ce duk ikirarin da ake ta yi na shaharan tsohon ministan na da Alan Chiromante a jam'iyyar New Patriotic Party daga duk dukkan alamu babu wani abu da zai iya tsayawa a kai domin duka ah, ikirarin da aka yi matsayi na uku ya yi da ƙuri'u tis'in da biyar da ya wakilci kashi goma da ɗigo ishirin da tara na jimlar ƙuri'u da aka kaɗa a taron na wakilai na musamman a ranar asabar da wanda muka yi so ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwanullah Muktar Abbas sashen kausa na muryar Amurka Accra Ghana. da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Ƙasar Gabon mai arzikin man fetur da ke gabar teku a tsakiya Afirka ta ja hankalin kasashen duniya yayin da jami'an soja a ƙasar suka ayyana kwace mulki a wani abu mai kama da juyin mulki a jiya Laraba. Sanarwar da aka yi a gidan talabijin na gwamnatin ƙasar ta yiwu ita ce babbar barazana ga mulkin gado na ƙasar. lamarin ya kuma bayyana irin gwagwarmayar mulkin da aka kwashe shekaru ana yi amurka na bin diddigin abubuwan da suka faru a birnin libreville na kasar gabon a cewar fadar white house a jiya laraba sa'o'i bayan da jami'an soja a kasar da ke yammacin afirka suka kwace mulki fadar white house ta kuma kare kudurorin amurka a afirka bayan da aka tambaye ta ko guguwar juyin mulkin da ake yi a yankin alama ce da ke nuna washington ta kawar da idanta daga nahiyar da ke da arzikin albarkatun ƙasa ukraine ta kaddamar da wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki a kan rasha da safiyar jiya laraba ta yiwu wannan shine hari mafi girma da kiev ta kai a ƙasar rasha tun bayan barkewar rikicin da aka shafa watanni 18 ana yi tsakanin ƙasashen biyu jiragen saman na ukraine sun auna yankuna shida na rasha ne inda ɗaya daga cikinsu ya taɓa wani filin jiragen sama a kusa da kan iyakar rasha da estonia da kuma latvia amurka ta bayyana damuwa kan cewa rasha na gab da cimma yarjejeniyar sayan makamai da koriya ta arewa domin karfafa yakin da take yi da ukraine mai magana da yawon fadar white house akan batutuwan tsaro john kirby ya shaidawa manema labarai cewa amurka na da yakinan tattaunawar sayan makamai tsakanin rasha da koriya ta arewa na ci gaba sosai da masu sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsin idan allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da solomon abu da ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.